Fondation Hirondelle Niger sashen Hausa Studio Kalangu ke magana, Gungu Muhammad Dantani ke ɗauke da ragamar shirin gakanin labarun. labarin. Majalisar Kare Mutuncin Ƙasa CNSP a jiya uku ga watan Augusta ta ɗage dokar hana yawon dare da aka gindaya kusan mako ɗaya ke ga haka zalika CNSP ta sabke jakadun ƙasar Nijar da ke ƙasashen waje guda hudu. Za ku ji gocin tawagar ƙwallon ƙafa ta Mena Uven da ke nuna jin daɗinsa game da samun cancantar tawagarsa zuwa karon kusa ga na ƙarshe a wasannin faramkofoni inda ya ci liban biyar da banza. Rahoton musamman zai yi bayani kan wata al'ada ta zabarmawa da suke ce ma anzurai bogu gayyar siriki da hausa da matasa ke zuwa nome gonar surkansu. Masu sauraro barkanmu da yau Juma'a hudu ga watan Ogista 2023 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Shugaban Majalisar Kare Mutuncin Ƙasa CNSP, General Tani abdulrahman a jiya bisa wani ƙuduri ya sabke jakadun ƙasar Nijar hudu da ke wakiltar Nijar a wasu ƙasashen waje su ne Madam Aishatu Bula kane jakadar Nijar a ƙasar Faransa, Liman Kyari Tingiri. jakadan Nijar a ƙasar Amurka, Alatumo gaskiya jakadan Nijar a ƙasar Najeriya da Sidi Zakari jakadan Nijar a ƙasar Togo. Dokar hana yawon dare da aka gindaya daga karfe goma na dare zuwa karfe biyar na safe kuma aka sassauta daga sha biyun dare zuwa karfe biyar na sahe biyo bayan ɗaukar madafan iko da CNSP ta yi. an soke matakin a hukumce bisa wani ƙudiri na ranar uku ga watan Ogista da Majalisar Kare Mutuncin Ƙasa CNSP ta ɗauka. Duk dai ajiyan shugaban na SNSP ya kawo sauyi ga jagorin rukunin jandarmeri da na Guard National, inda kanar Ahmed Sidien, mamba na CNSP, ya zama babban kwamandan na Guard National. Kanal Manjo Karimu Hima Abdullahi ya kama jagorancin jandarmeri. A gaya iyaka tsakanin Nijar da Benin an rufe ta ga dukkan manyan motocin ɗaukar kaya da motocin transit, amma motuna, motocin sufuri da na mutane na shige da fice tsawon iyakokin biyu. Haka wakilin Fadar Alu ya lura da shi a yau da sahen nan, inda ya haɗu da fasinjojin da ke kan wannan hanyar ga tsokakin da suka yi. Da zarar mutum gurme ne na faɗa masa ni buzu ne sai a fara tsokana wani lokaci idan muka je kasuwa sayan kaya da muka haɗu da su ina tsokana su har ma wasu suna cewa kai bawa na ne ka ɗauki kayan ka tafi gaskiya abun ya yi kyau. Ah, wallahi akan wannan hanya rufe iyaka bai da wata matsala amma yanzu da mutane mu suka bude hanya wajen benin ne matsalar take su kuma lokaci ne gare su da suke rufe hanyar su da kuma lokacin da suke buɗe ta. Motocinmu ne jere a bisa hanya. Mun yi kwanaki biyar a nan. A wajen Nijar babu wata matsala. Wajen Benin ne suka rufe hanya. Muna jiran su suna buɗe hanyar da dare wasu suna hucewa. Amma yanzu gaba ɗaya ne suka rufe A wani fannin kuma mako ɗaya bayan juyin milki da sojoji suka wa shugaba Muhammad Bazoum. Bankin Duniya ta sanar da soke duk wata fitar kuɗi har zuwa wani lokaci banda na abokanan hulɗa masu zaman kansu matakin ya shafi ƙasar Nijar ne kamar yadda aka rawaita kan shafin intanet na tsangayar. A shekara 2022, Bankin Duniya ta saka miliyar ɗaya da miliyan ɗari biyar kuɗin dola a cikin ƙasar kan tsarin daban-daban na taimakawa kuma har ta saka miliyan 730 kudin kudin dola tun somawar shekara ta 2023 asusun lamani na ƙasa da ƙasa fmi e shi kam bai soke sakar da kudadensa ba amma ya sa hankaltawa a kan lamarin. 'yan kwanakin bayan nan al'umma ta wayi gari da lura da hawa-hawan farashin cimaka musamman shinkafa alhali ko ba wani dalilin da ke hujanta hakan kamar yadda kwadanatan jiha na mpcr elijah usman manga isufu ya shaidawa wakilinmu mani musa abu ne wanda bai kamata ba da ba daidai bane tunda abincin nan yana nan yana a nan wurin su yake ba sabon command bane wanda an ce a ai sabon command ne ga kara ga ce a yana nan a nan in ma a for yake a kudin da yake a da suka siyo shi kenan babu wata hujja da za su doka su kara ma ci maka kudi misali in ka doki akwai shinkafa hu karami wannan da ake sai da jika goma biyu sun kai shi hajika goma sha hudu to ka gani ko abun bai yi ba kuma duk cikin wannan abun wane ne zai sha wala talaka ne zai sha wala kenan a tausaya ma talaka kasan nan tamu je tamu mu duka ce kira ne za mu yi ga su kungiyar nasu na 'yan kasuwa su zamna da jama'ansu su kawo sauki wata babbar gobara ta afku a kasuwar da'irar dirku wace ke gundumar bilma baki ɗaya ke amfani da ita a ranar talata ne gobara ta laƙume kasuwar inda aka yi kiyasin asarar da ta zarce miliyan 200 kuɗin sefa ɗan ƙungiyar farar fula isufu omar ta wayar talfo a nise karim ya mai tambaya Mutari Muhammadu ɗauke da fasarar bayaninsa. Sababin gobarar bakin haure ne suka kunna huta inda suke dafa abinci a cikin wata rumfa tare da iska mai karfi da yake kadawa sai gobara ta tashi a shaguna. Wutar ta yi tacci ba tare da an kashe ta ba. Akwai gas da man fetur shi ya sa aka kasa kashe wutar har ta yi barna sosai. Barnar da gobara ta yi ya kai fiye da miliyan 200. Akwai fiye da bahuna 500 na hatsi da gobarar ta kone da wata mota da ta kone. kone da kuma mangaza ta kayan gini da suka kone. Gaskiya babbar asara ce ga kasuwar ta Dirku. Hukumar koli ga zamunta barikin ƙasa makon da ya shuɗe a birnin Doso ta fi sa'anta da wani taro bisa dubarar ƙasa ga kawar da barace-barace a ƙasar Nijar. Muhabinta, Daraktar Migration a harabar ministan cikin gida, tawa Ausi Abdurrahman bayani kamar haka. Babban dalilin da sa gwamnati ke son ya yaƙi da wannan annobar ta bara tunda abin ya zama annoba ganin irin yadda al'amarin ya yi kamari musamman ma a bangaren kasashen waje inda 'yan ƙasar Nijar suka mai da bara tamkar wata sana'a kuma abin yana bata sunan kasa. dalilin da yasa kenan shugaban gwamnati ya ƙudiri aniyar yaƙi da wannan al'amarin na bara kwata-kwata a kasar Nijar. Kakar damana ba ta sabkabar da kyau har yanzu a wasu guraren wato garuruwa na kwamin ɗin ingigimi lamarin da ya haddara sa rishin ciyawar kiwata dabbobi a cewar haɗu Hamza Muhammadu Sarkin Hulanin Leko ga bayanin da yawa maina Abdullahi. minon matsala gene nangi min tun ga da shedu bana muna cin karo da matsaloli sosai wajen ciyar da dabbobin mu tun lokacin rani cawa ta kare cikin wannan yanki bamu mu sami abincin dabbobi ba kamar dussa ruwan sama sun fara sauka kuma suka tsaya babu cawar kiwon dabbobi ba mu san inda zamu je da dabbobin mu ba cawar bara ta kare kuma babu sabuwa tabbata an yi ruwan sama amma cawa kaɗan ce aka samu saboda haka muna buƙatar taimako na abincin dabbobi kamar dussa misali muna kuma fatan ruwan gulbin kuma dugu su janye domin dabbobinmu su samu hilayen da za su yi kiwo. Bari mu leƙa wasannin motsa jiki. Tawagar ƙwallon ƙafa iven da ke halartar wasannin Francophonie aji na tara a Kinsasa ta yi kaca-kaca da tawagar Liban ci biyar da banza biyo bayan tuntuɓen da ta yi da ƙasar Kamaru. Mena ta sake yunƙura cikin wasar a faɗar kocin nata Abdulrahman Isa Maiga ga bayanin da yawa Yawale Abdul. Mun ƙare wasar tare da cin liban fiyar da nema, inda 'yan wasanmu sun taka rawar gani. Ina ganin mun yi kokari bayan da muka sha ƙasa a gaban kamaru. Ina jinjina wa 'yan wasanmu. Nasara ce da take ba mu damar mu je karawa ta kusa da ƙarshe. Don haka ina ganin a yau abin farin ciki ne a gare mu da ma ƙasar baki ɗaya. Za mu yi iya ƙoƙarinmu don tabbatar da fitar da ƙasarmu kunya a karawar da za mu yi da kamaru idan muka ci nasara za mu je karawa ta ƙarshe mu nemi kambun zinari A zamanin canda, matasa da ke neman aure suna shirya gayyar nomar gonakansu kansu, wannan al'ada da ake cema a zabarmanci an zurai bogu. domin samun cikakken bayani a kanta musa bukari kanda ya firanta da ibrahim abdina ga zubin firar tasu. Shin Ibrahim Abdina me ake nihi da noman gayen sirkai? Wakan irbe zadon Abinda muka sani tun can da wani al'ada akwai ta idan wani dattijo na da ya mace sai wani namiji ya zo ya ce yana son ta ko kuma ka ba auren ta. Namijin na tattara abokansa su je su yi wa ma'aifin matar noma. Idan suka je samarin ko mijin macen da babban abokinsa suna ini wurin gayyar suna noma ba su ci abinci ba. Shi kuma daga nasa bangare surikin wato ma'aifin matar yana iya kokarinsa ya yi abinci ya yanka dabba ya kawo ma jama'a amma idan suka suka dawo gida surukan da ba su ci abinci a gona ba ana tura musu shi gida menene unhwanin wannan noman na gayyar sirkai ga sirkan amfaninsa shine duk lokacin da yarka ta buƙaci a yi maka noma ana yi maka kaga kenan an sami amfani shi kuma ma'aifin yarinya yana kama girman yar tasa saboda can da idan ka samu ɗiya mace sai ka ga kamar baka sami komi ba don haka ne mutanen da da zaran kana da diya mace da ta kai fagen yin soyayya samari masu son suna zuwa su yi maka noma ta dalilinta Shin ko kuna iya gaya mana ci gaban da wannan al'adar ta noman gayyar sirkai ta kawo a yau? kuna A wannan zamani ina iya ce maka babu gayyar sarakun ne, amma akwai gayyar abokantaka. Domin yanzu a faɗin kasar mu babu surikin da zai ni yana yi wa suruki aiki bai ci abinci ba, ko kuma a yau mafi yawa baka kiran gayya, amma kana ya gaya wa abokanka na kusa, ku zama ku hudu ko ku shidda ku je ku yi wa suruki aiki, ku ini kuna hira. Abin kamar wasa ne yanzu, amma can da girmama juna ne da kumiyar juna, shine ke sa idan ka je gidan suruki ba baka cin abinci amma yau sai ka zauna ka ci abinci tare da suriki wato kumyar nan ta da babu ta yanzu wani irin sauyi ne kuka gani a halin yanzu yaran wannan zamani ba su ma ba aiki karfi ba gada da gonar da mutum ɗaya na iya nome ta yau mutum uku sai sun bar saura kun ga kenan karfi ya rage wajen aiki sosai matasa su mai da hankali ga noma matukar Allah taimaka muku to ku rabu da duk wata wahala ta A gaida Asumana Shina da Hawa Usman da fassarar wannan rahoto, a madadin dukkan wa'anda suka dafa shirin ya kai gare ku musamman Isaka Saini daga ya daidaita muku setin daren da kan kuka ji mu sannan Musa Hassan yana kan edita. Ni naku dan badan da Arlit malamin mun ke muku sallama amma kada a shagala. Kamar yadda kuka saba kuna iya tuntubar wannan shirye-shiryen namu akan lamba uku biyu biyar kyauta bisa layin Airtel. da kuma sauran shirye-shiryenmu bisa yanar gizon Starfly. Yanzu kuma ga Salamatu Kadiri ta zo ta gabatar muku labaru da harshen zabarmanci ai sauraro lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Kuna iya sake sauran labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. sauran shirye-shirye akan manhajar studio kalangu da kuke iya saukewa ta play store